miya da alkhairi karmiya da zamba. Masu sauraro, Assalamu alaikum. tare da fatan ana cikin ƙoshin lafiya kuma ana ci gaba da tafka muhawarar neman mafita ga yanayin da aka tsinci kai bayan da sabon shugaban ƙasa bola ahmad tinubu ya ayyana cire tallafin man fetur kai tsaye bayan karɓar rantsuwar kama aiki a ranar tara, ga watan mayun da ya gabata halima abdulrauf ce ke muku lale marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. mata kan sun yi casa har da matan gidan ma ba sa ba. Madalla. To a cikin shirin namu na wannan lokaci za mu yi nazari ne a kan fa'idoji da kuma illolin yin amfani da kafofin sada zumunta a daidai wannan lokaci da ake ganin karuwa a batun yada labaran kanzan kurege da farfaganda tsakanin 'yan Najeriya musamman ma matasa da wasu mutane ke amfani da su wajen cimma manufarsu na daban inda za mu ji daga bakin wasu mutanen da suka yi fice a kafofin na yanar gizo kan yadda za a samu mafita. Rahotanni sun yi nuni da cewa 'yan Najeriya masu son amfani da kafafen sada zumunta ne. Alƙalman ƙididdigar dandalin Statista na watan Janairun shekarar 2023 sun yi nuni da cewa Najeriya na da masu amfani da shafukan sada zumunta miliyan 31.6. Manhajar aika saƙonni ta WhatsApp ita ce aka fi amfani da ita a ƙasar wacce ke da kusan kaso 95 cikin 100 na masu amfani da ita. Facebook, YouTube da Instagram sun biyo bayan kafafen sada zumuntan da aka fi amfani da su a Najeriya. Najeriya. Kazalika akasarin matasa a Najeriya na shafe sama da sa'o'i biyar a shafukan sada zumunta a kowace rana. Wannan alkaliman na da girma sosai fiye da yadda ake gani a wasu ƙasashen duniya na awanni biyu da mintuna ashirin da biyu. To bayan jin waɗannan alkalima bari mu fara jin fa'idoji da illolin amfani da waɗannan kafofin sada zumunta ta bakin ƙwararriya a amfani da social media ɗin Zainab Muhammad Anani wacce aka fi sani da Voice of Anani. tunani. Kamar kullum komai yana da fa'ida da kuma rashin fa'idarsa, amma fa'idojin kafafen sada zumunta sun fi illolinsa yawa, ya danganta da yadda kowa yake amfani da shi. Na farko, kafafen sada zumunta zai iya zamar da mutum miloniya, domin akwai matasa da dama da suka samu arzikin gaske ta kafafen sada zumunta, domin sun yi amfani da shi yadda ya kamata. A zamanin yanzu, siye da siyarwa ne ma yake ya koma ta yanar gizo gaba ɗaya. Na biyu, kamar yadda sunan yake sada zumunta. Matasa na iya sada zumunci ta waɗannan kafafen dan uwanka da ke america yanzu nan zai kira ka ta waɗannan kafafen ka gan shi shi ma ya ganka kamar kuna guri ɗaya. Na uku yaɗa labarai saɓanin da yanzu labarai sun fi bazuwa a kafafen sada zumunta fiye da jaridu da gidajen talabijin da sauransu. Sai dai fatanan ake samun ɓata gari masu yada labaran ƙarya domin samun mabiya da yawa ko cika wani buri nasu wanda hakan gaskiya bai kamata ba. Amma idan abu ya faru ko kana da sanarwa da kake son mutane su ji to kafafen sada zumunta shine mafi saurin yin haka. Ina kira ga matasa da su yi amfani da kafafen sada zumunta ta hanyar da ya dace. Na gode. Baya ga Zainab ga wani batacce a kafofin sada zumunta da nasa bayani. To sunana Muhammad Rabiu Danti ne wanda kuka fi sani a kafafen yada zumunta da young stars lamari na amfani da kafafen yada zumunta a wannan lokaci ya zama abin da ya zama kuma yanayi ne da muka samu kanmu ta yadda za ki ga mutanen gari abin da suka fi so shine abin banzan ta yadda in dai abin banzan ake yi yanzu zaka ga mutane na tururuwa suna yadawa har suna maka kyauta a wasu lokuta kamar yanzu yawancin yaran nan masu ihu masu rashin kunya a tiktok sai ka ji an ce wane ya bata kyauta wane wanda mun san akwai mutanen suke ta abin kirkin da yawa tuni akwai wanda karatun alkurani ma suke yadawa so promotion ne kan ja da abin da society suke fara tun ba daga su mu ma da muke encouraging su daga nan matsalan take mu ne matsala na farko duk da a ce muna son abin kirki muna yada abin kirki muna supporting abin kirki da Allah mutane da sun fi mai da hankalin su kan wannan bangaren so yanzu babu yadda muka iya da yaran nan babu yadda muka iya da su haka za mu kalle su su ci gaba da wannan abubuwan da muke illa iyaka shine mu gaya musu gaskiya kuma lamari na zaben abin da za ka yi da social media ko kai abin arziki ko kai abin tsiya ya danganta da ra'ayin mutum da tarbiyyar mutum yawanci wata mutane sukan zo reflection din rayuwarsu kake gani a social media wasu ko a gidansu haka suke tsara nan da tumbele so babu inda ka iya da mutane abin da ya na sani shine illa iyaka mutum ya sani social media an zo Allah ya kawo mu wani zamani ne na abin da ka gina ka bari zaka mutu ka bar shi ko baka mutu ba zaka tsufa ka bar shi zaka girma sanda zaka zama wani abu a duniya zaka gan shi yaranka za su zo ko su alfahari da kai ko su kuka da kai ko ka bata musu suna ko ka gyara musu suna to ya danganta da inda mutum zai kalla irin wannan muddin in ma kayi ka samu suna ta hanyar da bata dace ba ko ta hanyar raye-raye ko ta hanyar yada hotunan ki ko wasu abubuwa kakan iya zuwa kai ma wannan abin tsarki ka musuluntar da shi ka zo ka gina shi ta hanya mai kyau ka zo ka inganta rayuwarka domin kamar ya zama maka tuba so wannan ina ga shine hanyar da ya kamata mutane su ɗaukar ma kansu cewa duk abin da kai rayuwa ce akwai ran da zaka zo kai dana sani duk kuma abin da zaka yi dana sani a rayuwar nan ka guje shi kai kanka abin da kake ka san bai dace da abin mutanen arziki ba ka san ba abu bane da zaka yi alfahari da shi a san da girma ya zo ya kama ka abu ne da la'alla dolan dole ko yanzu kanka na rawa ka duba ƙarshen irin masu irin abin da kai ka duba ƙarshen wannan abin da kake aikatawa ki duba wani ƙarshen wannan abin da kake aikatawa raye-rayen tiktok zage-zage ihu surukatan banza ina zai harfar da ke me zai saman miki a duniya da ba za ki samu ta hanyar arziki ba wannan shine abin da ya kamata mutane su gaya ma kansu abin da yasa nake faɗan wannan wannan abu ne da idan har mutum bai gaya ma kanshi gaskiya da kanshi ba ba ka iya zuwa gidan mutum da bulala ka ce sai ya bari so sai sanda mutum ya gaya ma kanshi gaskiya da kanshi domin social media nan an yi shi domin shi ne aka aka bashi shi kaɗai ke da passport account ɗin nashi ne shi zai abin da ya ga dama da shi to muddin ba shi ya gaya ma kanshi gaskiya ba muddin ba shi ya zaba abu mai kyau ba baka da inda ka iya da shi to illa iyaka shine Allah ya ganar da mutanen mu ya sa kuma sa gane cewa fa komai akwai ranar ƙin dillanci akwai ranar da na sani sunana Isa Musa ɗaya cikin fa'idojin kafafen sada zumunta wato social media na yanda ake samar da bayanai ko kuma in ce information akan lokaci ci kuma ga masu sana'o'i akan social media ana iya cewa ba tare da ma sai sun buɗe shaguna ba eto eh ga masu saya da sayarwa akan kafafen sada zumunta akwai swift bridge za ka iya samun ba mutane da dama za ka posta ko kuma ka bayyana abubuwan da kake saidawa social media handle ɗinka kuma ka ga mutane sun bibbi sun gani kuma kama ma saida ba tare da ma ka fara tunanin cost ɗin buɗe shago ba da za ka rinka biya annual revenue akan kama shagon da za ka rinka sana'a da sauransu ka rinka saya da sayarwa da abubuwa irin haka amma dai tun sadan abin da ke da fa'ida akwai ɗayan hannun yanda mutane akwai wanda ke amfani da kafafen sada zumunta wajen damfarar mutane da dama mutum zai zo ya buɗe feji ko in ce account na bugi ya je yana damfarar mutane a je ana yada propaganda da sauransu dai kuma ya kamata gwamnati gaskiya ta zo ta shiga cikin al'amarin ta duba a nema mafita. Kazalika, hukumar kula da sadarwa ta Najeriya wato NCC ta fitar da sabbin ƙididdigar masana'antu da ke nuna cewa an samu ƙaruwar masu amfani da wayoyin hannu da miliyan 4.61 zuwa miliyan 226.84 a shekarar 2022 kawai dangane da bayanan na hukumar. A watan Fabrairun shekarar 2023, adadin biyan kuɗin wayar salula ya ƙaru zuwa miliyan 226.84 1.84 daga miliyan 225.88 da aka nuna a cikin watan Janairun shekarar 2022. To masu sauraro ga baki ɗaya kuma a nan zamu da sa'aya a cikin shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan sashen Hausa na murya Amurka. Ni Halima Abdurrauf ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Bi salam. Kyawar kayan ba ta nan ba ta sake ba me yasa alƙur'ani ba kyare.